ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك ulaika rafiqa duk wanda ya bi Allah da manzansa to yana tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima da shiga aljanna cikin annabawa da siddiƙai waɗanda gaskatawarsu da abin da manzanni suka zo da shi ta cika suka yi aiki da shi da shahidai waɗanda aka kashe a tafarkin Allah da nagartattun bayi waɗanda zahirinsu da baɗininsu suka inganta ayyukansu ma suka zama nagari me yafi a ce waɗannan ne abokanka a aljanna